سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا أولا مجلسي na takwas cikin majalis mu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alkur'an a wannan gari namu na kano allah ya tsara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki ɗaya yau insha zamu za mu tashi aya ta arba'in a cikin suratun rum ah, aya ta arba'in ce ko na'am الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم نعم آية 40 أعوذ بالله من الشيطان Qur'ani ne yake ga to za mu amsa tambayoyi kamar yadda ah, muka saba muke yi a ah, tambaya ta farko wannan tambayar yake assalamu alaikum malam ina karatu a kasar eh, cyprus turkiya limaminmu yana yin wuturi kamar sallan maghrib sai dai a fili yake karatun raka'ar wuturin malam a raka'a karshe ta wuturin in zai yi ruku'u kabbara biyu yake yi ta farko zai yi shiru ba zai je ruku'u ba sai ta biyu sannan ya yi ruku'u ya halatta in bi shi kuma ya zan yi in yayi kabbara Allah ya saka da alheri malam eh wannan a kamar yadda muka sani kasar Turkiya kasa ce da mazhabar Hanafiya suke bi kuma kasancewarta ta kasance headquarter daula ta musulunci da kai wajen shekara kusan 350 tana mallakar duniyar musulunci baki daya kuma ga abisar sun tafi ne a kan mazhabar hanafiya alƙalin alƙalai mazhabar hanafiya yake haka nan ma dukkan tsarin dokoki ma da suka tashi fitar da tsarin dokoki kundin dokoki suka yi almajalla majalla din a mazhabar hanafiya a kai saboda haka a kan mazhabar hanafiya kuma duk a cikin mazhabobin nan babu waɗanda suke wato ba su tasirantu da rashin fita daga mazhaba ba idan kauli ya saba ma idan aka samu hadisi da ya saba ma kaulin mazhabar irin mazhabar hanafiya mazhabar hanafiya su suka fi kowa riko da mazhabar su ko da hadisi ya saba mata wannan abu ne wanda yake sananne wato ne saboda haka wannan limami da kuke bi a mazhabar hanafiya yake su dama haka suke wuturi wuturin su raka'a uku suke kamar sallan magariba ba sa yin sallama wuturi ya zo sifa daban-daban kuma wannan ya ɗaya daga cikin sifofin wuturin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yadda ya zo a hadisin aisha sai dai shi ba da raka'a uku ya zo ba ya zo ne da wato raka'a tara ya yi raka'a takwas baya zama sai a raka'a ta takwas ɗin sannan sai ya yi raka'a ɗaya ba tare da ya yi sallama bayan raka'a ta takwas ɗin ba to wannan zai iya zamantowa asali na wannan wuturi da su malaman hanafiya suke yi amma mafi yawan wutirin annabi sallallahu alaihi wasallam shine a raka'a biyu ya sallama sannan ya raka'a daya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da wannan shine ka'ida da aka tambaye shi a sallar dare take ce salatul layli masna masna fa idza khashiya ahadukum alwitra as-subh falyutir falyusalli raka'atan tuthiru lahu ma qad salla idan ya ji idan ɗayan ya ji tsoron huduwa alfijir to ya sallaci raka a ɗaya sai ta zama to masa wuturi ga abin da ya riga ya sallata to amma dai yanda su suke yi in babu laifi ka bi su tunda dukkan mazahib dinnan suna kokari ne su san abin da yake daidai ko da kaulin su ya zama to marjuhi amma in ka bi liman ka bi shi akan yanda yake saboda haka babu laifi in ka bi su a yanda suke wuturi ya fi maka bisa ka ce za ka zauna a gida falalar yin sallar tarawih a cikin jam'i da ake samu na rubuta maka ka kwana kana sallah ka kuce maka saura cikin sallah a masallaci tare da liman duk da wuturin ya saba da wuturin sauran matsabobi amma kabbara biyu da yake yi in ya kabbara ya shiru wannan kabbara da yake yi ta farko wanda yake yin shiru kabbara yin wuturi ce a kunuti su kunuti in za su yi suna yin kabbara kafin a yi kunuti suna yin kabbara kafin kunu saboda haka wannan kuma shirin da yake yi addu'ar kunuti ce shi ma babu laifi ka bi shi in yi kabbara kai kabbarar sai ka karanta kunutun witr Allahumma hadini fi man hadita zuwa karshe sannan ka bi shi saboda haka babu wani ba wani abin da zai tada hankali akan wannan a bi liman dinka a yanda yake in kuma ka samu wani limamin wanda yake yin sallah da tafi dacewa da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo na sallar dare to in ka bi shi din babu laifi wannan hankalin ka zai ku kwanciya amma ko wannan ma in ka bi ka yi wuturi kuma ka samu ladan sallah a bayan liman wallahu ta'ala a'lam sannan tambaya ta biyu ce mace ce ke da ciki a unguwar da suke ta duba ba ta samu wanda za ta ciyar da shi ba sai ya zama da asuba akwai yara almajirai da suke bara sai take ba su abincin da niyyar ciyar wannan shin ciyar wannan ta yi na farko tukuna don ne za mai mace mai ciki za ta ciyarwa wanda zai yi mata fatawa a kan cewa ta ciyar a maimakon azumi ya yi fatawa a kan kauli mai tsananin rauni kuma fatawa ke da tsara ke hanya don haka ta dawo daga wannan fatawar wanda ba ta da ciki halinta halin mara lafiya ne Allah ya halar wadda take mai ciki halinta halin mara lafiya ne kamar yadda zo a hadisin anas ibn malik al-ka'abi cewa allah maɗaukakin sarki ya saukar ma da mara lafiya da ya saukar ma da matafiyi shafar sala rabin sallah kuma ya saukar ma da matafiyi da mara lafiya da mai ciki da mai shayarwa al'azmi ya saukan musu da azumi to kaga tare aka haɗa su da mara lafiya da matafiyi da mace mai ciki da mai shayarwa mara lafiya da mai ciki mara lafiya da matafiyi da nassin alkur'ani idan ba su azumi ba abin da yake wajibi a kansu fa'iddatun min ayyamin uka ramuwa da waɗansu ranaku daban to haka dalika mace mai ciki da mai shayarwa da aka haɗa su tare bal su min babi aula su suka ma cancanta su suka ma cancanta kan cewa su rama saboda haka abin da yake akan mace mai ciki ramuwa ne ba ciyarwa ba ciyarwa kuma yadda muke bayani a nan fatawa a tambayoyi kwanakin baya da suka wuce wanda yake ciyarwa shine tsoho wanda ba zai iya yin azumi ba ba kuma a fatan zai samu karfin da zai iya yin azumi da mara lafiya da likitoci biyu masu aminci amintattu suka yi shaida cewa ba zai samu ikon yin azumi ba a nan gaba a cikin rayuwarsa saboda halin rashin lafiyarsa to wannan shine wanda yake in ma aka ce ya rama babu ma'anar ramuwa dan babu lokacin da zai rama to shi yasa kun ga hikimar shari'a sai aka ce ya tashi daga azumi ya zuwa ga ciyarwa wani ita ce ainihin hikima amma da ana kaunar cewa zai samu waraka nan gaba to wajibinsa shine kamar yadda Allah ya ce matafi da mara lafiya ya ce musu fa'iddatun min ayyamin ukhra su rama a waɗansu kwanaki daban to da wajibinsa shi ma sai ya rama a waɗansu kwanaki daban amma yayin da ya zama to babu waɗansu kwanaki daban da za su zo masa da zai iya ramuwa saboda haka maimakon a ce an aji azumin a kansa gabaki ɗaya sai aka ce ya ciyar tunda a da farkon azumi farkon wajabcin azumi an ba masa habbai zaɓi ne wanda yake so ya azumi wanda yake so ya ciyar daga baya sai aka mayar da shi azumi amma duk wanda ya bacci kafin duk wanda ya bacci kafin ya ci abinci da daddare to dore zai daga baya hawa na uku juyi na uku sai aka ce aka azumin cewa an ba mutane dama su ci daga faduwar rana zuwa hudowa alfiji dama azumi wannan marhalar ya guda uku to wanda ya zama cewa ba a tsammanin nan gaba zai iya azumi sai ya koma marhalar farko shine na ciyar maimakon azumi tunda azumi ba zai yi wa a gare shi ba sai ya ciyar saboda haka wannan tambayar ta wannan bayar baiwar Allah ko wannan bawan Allah ita mace mai ciki ba ciyarwa za ta yi ba ramuwa za ta za ta sha azuminta in ta samu lafiya in ta haihu ta samu karfin da za ta yi azumi sai ta rama waɗannan kwanaki abinda yake wajibinta ta rubuta ranakun da suke a kanta mace mai shayarwa ita ce za ta rama sannan ake tafsi wajen dalilin shayarwarta idan ta shayar a idan ta aje azumin saboda tana ganin in tana shayarwa za ta galabaita lafiyarta za ta tabu za ta rinka shiga cikin za ta rinka yin jiri tana hajijiya saboda tsotsan nono na ɗanta to a nan wajen hukunci da hukuncin mara lafiya ne ramuwa kawai za ta amma idan lafiyarta ba za ta tafi ba in ta yi azumi sai dai in ta yi azumi ta kula nonon ta yana kafewa yaron zai ta kuka ko ba ta da ƙarfin da za ta bashi wani abu ko ba zai karɓa ba in ta sha azumin saboda maslahar yaron don ta ci gaba da bashi nono to shine in ka tashi ramuwa za ta rama kuma tare da ramuwar ta ciyar a maimakon kowace rana a jihar mustahabbanci shi ma ba dole ba saboda ta shayar ta sha azumi don maslahar wani ba don maslahar kanta ba saboda haka halin ta ya fita daga halin mara lafiya an fahimta to wannan shine ainihin fikihun matsalar a bisa abin da yake shine mafi rinjaye waɗansu malamai sun tafi a kan cewa ko da ta shayar don maslahar ɗanta ne ramuwa kawai za ta yi ba za ta ciyar ba kuma wannan ne fatawar wannan shine matabar imamu shafi da imamu ahmad duk da yake akwai riwaya imamu ahmad wanda dace da mazhabar imamu malik akan cewa mace mai shayarwa da ta sha don saboda maslahar ɗanta za ta rama kuma ta ciyar da a miskini ɗaya a kowace rana amma dandali da tambayar da ta yi ta kususun ciyarwa ciyarwa in ta ba ma miskini ko babba ko yaro ko mace ko namiji akan kowace rana wannan ciyarwar ta yi saboda haka almajirai da take tarawa take ba su a masu bara sai ta ba su abincin da niyyar ciyarwar nan mutum ɗaya ma in ta ba ma in ciyarwar ne a kanta wannan ya wadatar mata duk da yake mafiya yawan malamai kuma kiyasi da abin da ya zo na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na fidiyatul adha a wajen aikin hajji Shi ne wajen ciyarwar mutum ya ba da mudu biyu daga mudu nabi a maimakon rana kowace ɗaya ga muskini ɗaya kamar yadda muka yi bayani amma in ya tara su ya ba su abinci suka cima ya wadatar kamar yadda ya zo daga ayyukan sahabbai sayyidina ali radiyallahu anhu da sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu jami'a to sai tambaya ta karshe wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam barka da yamma da fatan an yi lafiya malam akwai wani sinadari gelatin da ake yin magungunan capsule da shi to wannan naji tambayar wannan tambayar za ta tsawo a bari sai gobe insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون Allah ta'ala yake Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum Allah wato abun bautar ku wannan abun bautar naku wanda yake shi shi kadai wanda shi ne Allah to shi ne wanda ya halicce ku sannan kuma ya azurta ku sannan kuma zai kashe ku ko kuma sannan kuma yake kashe ku sannan kuma zai rayar da ku hal min shuraka'ikum manya yaf'alu min shin akwai daga cikin waɗanda ababen tarayyar naku da kuke sawa da Allah man yaf'alu min wanda yake aikata daga cikin waɗannan abubuwan nan da aka ambata wani daga cikinsu? su ko ma menene wannan ita ce aya ta biyu da Allah madaukakin sarki ya tsayar da dalili a kan kadaituwarsa da bauta da cancantarsa da bauta da kuma cewar waɗanda ake bauta ma ba shi ba da shirka to waɗannan iyayen gijin ƙarya ne ba wanda ya cancanci bauta Allah ta'ala ya ambaci waɗannan abubuwa guda uku na farko halitta wannan ba wanda zai mutu cewa Allah ne mahalicci wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah wallahi da za ka tambaye su wa ya halicce su za su ce Allah ai ba za su yi kasa da kansu ba su ce dutse ne ya halicce su ba za su taba cewa gunki ne ya halicce su ba saboda a cikin wannan akwai wulakanta kansu akwai nuna kan cewa matacce za a yi halicci rayayye saboda haka Allah shine wanda ya halicce ku sannan ya azurta ku ya azurta ku tun kuna cikin ciki ka duba yadda Allah yake azurta ɗan tayi a cikin mahaifiyarsa yake sanya ta yake sanya shi yake ci daga cikin duk abin da take ci har yana kaiwa ma idan ta ji yunwa ba ta ci komai ba za ka ga yana ta motsi wato shi ma ya ji yunwa a bashi wane ne ya fitar da wannan tsarin a yanda yake azurta shi a lokacin da ba shi ba zai iya kuka ba ba zai iya hayaniya ba ba zai iya wani abu ba da yunwarsa sai ita ta ji yunwa akwai kun san yaro wanda yake mai haɗama tun yana ciki daga taki zai janye sai yunwa daga taki zai janye sai yunwa ita ce take yi ba motsin ne zai sa ta ci abinci ba ita ce za ta ji yunwa to ka duba yadda Allah maɗaukacin sarki ya wannan tsari sannan kuma ya azurta ku bayan an haife ku ana haihuwan ku babu wani training da za a yi ma yaro ana sa masa nuna kuwar sai ya kama tsofi ba tare da an koya masa ba tare da wani training ba sai ya kama tsofi kuma ya nuna da kafin ta haihu a kafin yake babu komai amma da ya fara tsofi sai ga ruwan nono ya tsofa ruwan nonon nan ba ta da wani abu wanda ta yi wajen sana'arta madarar da ake ba ma yara suna sha har yanzu su kansu likitoci suna cewa babu kamar nuna mahaifiyarsu duk abin da ke cikinta da duk sana'a ka duba ka ga masana'antar nono masana'antar madarar yara da abincin yara akwai wani yaron da ba zai karɓi madara ba sai an je saudiya za a siyo madarar sai an kashe ɗaruruwan dubunnai na naira kafin a siyo madarar da zai amma ka duba wannan wadda take a cikin kungurmin ƙauye tuwon dawa take ci ba ta san ta yi ba ta san ta yi abin in ta zo karyawa da ari mai wuta biyu take karyawa babu wani abu na ni'ima amma sai ka ga nonon da yake fitowa daga wajenta ga abin da yake ciki na sinadarin rayuwa shine abin da yake fitowa daga cikin mai karin kumallo da dankali da kwai da madara da wane ne duka Allah ya yi wannan sinama to Allah ne yake wannan sannan da kuka girma kuma ya azurta ku duk a wa'ata ku duk abin da kuke bukata Allah madaukakin sarki ya ba ku a nan duniya babu wani abu da za a ce sai an je duniyar wata za a kawo muku kuci duk nan kuke shi. to sannan kuma ya ya kashe shi yake kashewa tun da ya sanya kowa ya san cewa tun da ya ga kowa tun ya tashi mutuwa yake ya san shi ma zai mutu to shi ne yake kashe ku ba wani ne yake kashe kowa ba wani ne yake mutu yake matar da mutane ba illa Allah sannan kuma ya rayar da su wato sannan domin wannan dalili ne shi kansa akan yayi waɗannan guda uku dalili ne akan cewa zai rayar tun da yayi wannan ba tare da sa hannu wani ba to wanda abin da ku yake shi zai yi din shi ma sai ya yi shi saboda haka zai rayar da ku to akwai daga cikin ababen bautar ku wani wanda yake akwai wani daga cikin abokan bauta waɗanda suke shuraka ku, da yake aikata wannan da yake aikata daga cikin waɗannan wani abu amsa shi ne babu ai Allah ya kira su shuraka uku hal min shuraka iku daga cikin ababen tarayyar naku wato ku ne kuka mayar da su shuraka amma a hakikatan Allah ba shi da shariki wato a bisa riyawarku a cikin shuraka din naku akwai wanda yake yin wannan wato wannan kamar ibara ce da ibn ashur ya kawo kisar a khalid ibn sa'id da amr ibn ma'adi kare amr ibn ma'adi kare ya tashi a wani taro na taron larabawa a wajen garin kufa sai ya rinka ba su labarin irin harin da ya kai da irin yaƙoƙin da ya kai har cewar ya kai yaƙi zuwa ga wato a raƙuman banu na kuma sai jagoransu jaruminsu wanda ake ce masa Khalid ibn sa'ir sai ya fito sai ya gama da hada da shi shi ma ya kashe shi ya kashe Khalid ibn sa'ir a cikin wanda aka kashe to kuma sai ya zamanto yayin da yake ba da wannan labarin khalid ibn sa'ir yana cikin wanda ake faɗa ake ba su labarin sai ya ce masa ya masa mahalan ya aba saur katiluka ya ce saurara ya a hankali kai abu saur kunyarsa kenan wanda ka kashe din yana jinka saboda haka kaga ya tabbata makaryaci kenan ai wani kaga yace masa wanda ka kashe ai wanda ka kashe a ariyawarka kan cewa ka kashe Khalid to ba shi ka kashe ba to kamar wannan ne ariyawar ku ku shuraka'u ne amma su ba shuraka'u bane dan Allah ba shi da shariki to shi yasa sai Allah yake shuraka'u akwai daga cikin shuraka ku kuma akwai gwanin larabci a cikin wannan sura a cikin wannan aya inda Allah ta'ala yake hal min Shurakaikum, هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء aka maimaita ta sau uku kuma kowace da ma'ana daban min shurakaikum wannan nun ce bayaniya a cikin waɗanda kuke cewa su ne abokan gabanku wato su abokan gaban naku wanda kuke cewa su abokan tarayyar na kudin kuke su abokan tarayya ne akwai man yaf'alu min zalikun min litab'id akwai wanda yake yin a cikin bangaren waɗannan abubuwan wani abu min shay'in ko ma menene wannan min ɗin ta ƙarshe wato min ce wanda ake ce maza'ida wanda take zuwa li mubalaghatin nafi domin isa matuƙa wajen korewa to wannan gwaninta sai alƙur'ani lafazi ɗaya aka maimaita shi da ma'ana daban har guda uku to wannan irin wannan zubi shine irin wato gagarba dan alkur'ani da wani bai ita ya kawo shi ba duk gwanin larabawa balarabe idan ya ji wannan in ya ji wannan wato sai ka ji ya lashe baki saboda daɗin maganar wannan azanci har ina ya ga an yi amfani da kalma ɗaya a zubi daban-daban har guda uku to ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya ce daga cikin abokan tarayyar naku ba wai wanda yake yin duk gabaki ɗaya abin da aka ambata ba wani abu komai kankantarsa daga cikin wannan akwai wanda yake yi akwai wanda yake halitta akwai wanda yake shine yake azurtawa a wani yayi daga cikin yayin rayuwar ɗan adam in ma ba ya azurta ba a cikin dukkan rayuwar tasa ko ku akwai wanda yake kashewa ko akwai wanda yake da yake bugar kirje ce shine zai tayar bayan mutuwa babu to sai da wannan ya tabbata sai Allah ya karkace kansa da kansa yace subhanahu wa ta'ala amma yushrikun karki ya tabbata a gare shi wato ya karkata ya kuma ya daukaka daga abin da suke tarayya da shi a cikin bauta Allah ya tsarkace kansa domin shi kadai ne yake yin wannan ba wanda ya isa yi to shi Allah jalla wa'ala tsarkake shi yana daga cikin yabo a gare shi ko ba wanda yake son yabo irin Allah to wannan shine ma'anar tasbihi tsarkake Allah domin ita ce kalmar da ta fi komai gaskiya dan ku Allah madaukakin sarki ya tsarkaka dan babu wanda yake abin da yake ba wanda ma yake da'awar cewa yana yin abin da Allah yake to dan haka ya cancanta a tsarkake shi kuma a ɗaukaka shi ga dukkan abin da bai dace da shi ba shine a sanya masa kinnai a jikin wannan ibarar akwai iskin taji na mamtsitsi na wato a yanda tunani ne kakke yake tunani mukaddima biyu ce aka faɗa cewa ta farko Allah maɗaukakin sarki ya ce wato Allah shine yake halitta shine yake azurtawa shine yake kashewa shine yake rayarwa wannan ba wanda zai musu hatta shura masu shirka sun san wannan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah wan sun ka tambaye su ahli shirk za su ce Allah to wannan muqaddima ɗaya ce muqaddima ta biyu akwai daga cikin shuraka wanda yake wani abu daga cikin wannan amsar shine babu to in ku haka ne babu wani daga cikin shuraka wanda yake abun bauta wanda shine maksudin ai ba wani daga cikin sharikai da kuke yin shirka da su da Allah wanda yake cancantar bauta wato ba wani wanda yake Allah domin Allah shi yake waɗannan abubuwan kuma babu wani daga cikin gumakanku da yake ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan don haka babu ɗaya daga cikin gumakanku da yake shine Allah wanda yake shine maqsudin wannan shine logic kenan muqaddima biyu sannan sai ka fitar da natija wato Allah shine yake waɗannan abubuwa babu wani daga cikin shurakawo ɗinku da yake ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa don haka babu wanda daga cikin shurakawo ɗinku da yake shine Allah wanda yake shine matlub to Allah madaukakin sarki ya tsarkake kansa da wannan wanda shine maksudin tauhidi maksudin tauhidi tsarkake Allah kuma fadarsa akwai ka ce subhanahu wa wata'ala amma yushrikun sarki ya tabbata a gare kuma ya ɗaukaka ga barin abin da suke tarayya da shi kira'ar hamda da kisa'i shine subhanahu wa ta'ala amma su shirikon sai aka yi intifati, wato kamar ba da su ake magana ba ana ba da labarin ne hmm? kamar wato da su ake magana a cikin kira'ar jumhur da su ake maganar amma da aka tashi tsarkake Allah sai zama to kamar ana ba da labarin su ne sarki ya tabbata ga Allah ya ɗaukaka ga barin abinda su waɗannan wanda aka fuskanta da tambaya suke shirka da shi da Allah sai zamanto kamar faɗakarwa ne akan cewa ga shi nan an sanya su a kwandon shara su ba komai bane suna yin abin da dukkan mai hankali bai dace ya yi ba to sannan Allah ta'ala ya ce waran fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas li dhiqahum ba'd alladhi 'amilu ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل في في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجعك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين Allah jalla wa ala yake zahara al fil barri wal barna ta bayyana fil barri a tudu wal da kuma a cikin teku bima kasabat aydin nan saboda abinda hannuwan mutane suka tsorurta li yuziqahum ba'd alladhi amilu sai yake dandana musu sashen abinda suka aikata la'allahum yarji'un saboda ko sa dawo ya zuwa ga tafarkin gaskiya wannan Allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin wannan ayar abinda yake zai yi wa'azi da shi bayan dalili da ikirarin da tabbatar da ɓatan shirka da kuma wato a kafa tabbatar da kaɗaituwar Allah da dalilai waɗanda suke na fitura to sai Allah maɗaukacin sarki kuma ya fuskanci yi ma mutane wa'azi wa'azin shine bayyana mummunan natijar shirka tukuna cewa barna ta bayyana a ban kasa akan tudu albar shine tudu abin da yake ba teku ba walbahar bahar shine teku wato barna ta bayyana a ko ina a cikin duniya saboda ne bima kasabat aidin nas saboda abinda hannuwan mutane suka mene menene abinda hannuwan mutane suka tsorurta suka aikata shine shirka da karyata manzannin Allah garin haka barna ta bayyana wato barna ta barnar da suke kan tudu shine kamar wato fari da rashin albarkar amfanin noma da tashin hankali da sace-sace da yawan fashe-fashe da takurar arziki da cututtuka wanda da ba a san su ba barna a cikin ruwa kuma da ambaliyar ruwa da yawan isko iska mai tashi ta zo ta rinka sanya mutane suna halaka da yawan a nitsewa a cikin teku da kuma mutuwar dabbobin teku mutane su tafi su abinda da za su su in suka sanya ko in suka sanya ko masu nan da nan ka kaga ta cika yanzu ka sai kaga aje a yi na kwana da kyar za a samu kifi guda ɗaya duk wannan Allah yake ya bayyana to wannan labari Allah yake bayarwa akan abin da ya afku ba wai akan abin da zai afku ba abu ne wanda yake ya riga ya afku wato sanadiyar abin da mutane suka aikata shi yake kawo karna a bayan kasa amma Allah ya yi halittar duniya dinnan da salaha da isa da albarka da kyakkyawan tsari da wadata mutane su suka su gurbata duniya saboda abin da suke aikatawa yanzu abin da muke fama da shi na gurɓatar yanayi ai saboda abin da muka aikata ne ko wannan satin kwana biyu ko uku da suka wuce ranar litinin an yi taro na united nations cewa lallai fa a ɗauki mataki abin da ake hasashe na wato ɗumamar yanayi ɗumamar duniya da aka ce dole kar a bar imamar duniya ta karu da digiri ɗaya da rabi daga nan zuwa shekara ta dubu biyu da talatin to hanyar da aka ɗauka za ta wuce kuma ɓarnar da za ta biyo baya a ban ƙasa yawa gare ta yanzu mu kansu mu kanmu muna fama da wannan yanzu da yaushe kake jin kogin haɗeja a ce duk shekara ta ya yi ambaliya ya halaka shinkafar mutane ya halaka ƙauyukan mutane da gonakin mutane watakila sau ɗaya a cikin shekara goma irin wannan ya faru amma yanzu kusan duk shekara abin nan sai ya faru mu da sauƙi ma ambaliyar wanda ake mana in ka ce za ka kamanta da sauran ƙasashe kuma babu bambanci da waɗanda suka ci gaba da wanda ba su ci gaba ba kwanan nan aka yi ambaliyar ruwa a ƙasar saudiya a ƙasar jidda a jikin a garin jidda motoci suka rinka tafiya kamar kwali kamar kwali ya mota ta rinka tafiya akwai ɗan uwan baffa baffana wanda sai da ya awa tara a cikin ruwa yana zaune a cikin mota ruwa ya shigo masa har gwiwarsa awa tara a jidda irin wannan ya maimaito a makka wurin da za a zamanto da ba a ruwa amma ambaliyar ruwa iri iri take ruwa kuma ka duba ƙeƙashewa da rashin albarkar abinci yanzu yaushe rabanku da ku ga tafasa a cikin gari kun san tafasa kun taba ganin ta wanda suka je gona sun taba gani amma wa ya san tafasa a cikin gari da a cikin gari cike suke da tafasa bayan garin ma ba ko ina ba bayan garin ma ba za a ganta ba don an cinye da sai in talauci ya yi talauci bukata ta yi bukata shine za a yanko ganyen fasa a yi dambu da ita ɗorawa yanzu kuna ganin ɗorawa ƙauyen ma ina kake ganin ɗorawa a ƙauye Ke ka saya yanzu Ke ka saya da ba a san a kai ɗorawa ba ɗorawa ba a sayan da irin su zogale ɗin nan ba a sayan ka yanzu ya yi daraja kwarai da gaske to Allah ne Allah ya zara albarkar da da muke ciki duk wanda ya san wannan duk wanda ya ga wannan zai san cewar hakika akwai wani abu da ake kira albarka wanda yake yanzu babu shi to kuma wannan a wato shine ma'anar da Allah maɗaukacin sarki yake ambata mana a nan cewa barna ta bayyana a ban ƙasa sanadiyar abin da mutane suke aikatawa kuma wannan Allah ya ce li ba'd allazi amilu wannan lam din lamul aqiba ce tana da ma'anar fa ay fa yudhiqahum ba'd allazi amilu sai yake dandana musu sashen abin da suka aikata ba wai sakamakon duk abin da suka aikata ba ne kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir abin da duk kuka aikata saboda abin da hannuwanku suka tsorurta ne kuma yana afuwa kan da yawa ai ka ga wato in mummunan da yake samun bayan Allah yake samun talikai a yanzu a nan duniya sakamako ne na kaɗan da wani ɓangare daga cikin ayyukan sauran ku yana lahira wala azabul akhirati ashaddu wa abqa haka Allah yake azabul lahira ta fi tsanani ta fi dawwama hmm. kamar kuma yadda Allah madaukakin sarki yake cewa lahum azabun fil hayati dunya wala azabul akhirati ashaq wa ma lahum min Allah min suna da azaba a nan rayuwar duniya sannan azabar lahira ta fi tsanani ta fi tsanani to wannan sunnar Allah ce cewa idan mutane suka kirkiri fajirci to Allah zai nuna musu natijar fajircinsu a cikin rayuwarsu a cikin kewaye da su a cikin yanayinsu a cikin tsarinsu amma Allah asalin halitta ya yi halitta da tsari wanda ba wani abu ne ya ɓata ta wannan tsarin ba illa ɗan adam da haɗamarsa haɗamar ɗan adam yanzu saboda haɗamar masu kamfanin yin yin a kayan katako gadaje da kabo da sauransu kullum suna cikin saran bishiya don a samu katakon da za a yi fiye da buƙatar 'yan adam sai ka je ka ga kamfanin da ake yin katakon wani sabon style ya zo an ɗauki sauran gabaki daya an je an jirge su a cikin wani so daga ƙarshe ƙarshen ta zuwa za a ƙona su saboda ana ganin aka sayar da su sababbin da aka wanda suke na style ba za su samu kasuwa irin waɗannan irin kasuwar da ake so ba barna ɗan adam gwani ne wajen yin ta sannan kuma ga asalin sakamako da yake zuwa daga Allah jalla wa'ala dalilin fajirci ya zo a cikin hadisin qatada bin rid'i al-ansari qal yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal abd al-fajir idha mat yastarihu minhu al-bilad wal-ibad wash-shajar wad-dawa bawa wato bawa fajiri fajiri ne Allah idan ya mutu to bayi da ƙasa wato da duniya duk suna hutawa daga gare shi wa shajaru wadda da bishiyoyi da dabbobi duk hutawa suke daga fajiri to me yasa idan ku aka yi in fajirci yayi yawa ba zai zama su sauran halittu da bayi da ƙasa da bishiyoyi da dabbobi duk ya zama suna cikin suna cikin tsangwama da matsi saboda fajircin fajirai ko kuna jin yanzu irin wannan sanan fajircin da aka fito da shi namiji yana auren namiji mace tana auren mace kuma su ɗauki yara ƙananan yara ce za su rene su a gida irin wannan irin wannan zaluncin da ake ma yaro ya yaro zai taso ko da shi maraya ne a taso da shi a gida wanda zai gama ce a wajen gidan kamar uwarsa ya ga namiji a gidan kamar ubansa kamar yadda sauran yaran halittar ɗan adam suke da su kansu waɗannan ɓatattun da suka zo suka ratse suka je suka haɗe suka ce wai su za su zaman tare zaman wai soyayya namiji da namiji su a haka aka taso da su a gida aka taso da su da mace da namiji da uwa da uba irin wannan ɓarnar da take faruwa irin wannan fajircin kuna tsammanin halittar Allah gabaki ɗaya ba ta kuka daga wannan fajircin to gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da wannan ma'ana fajiri idan ya mutu haka nan halitta za su ce za su hutu a gare shi kamar yadda ya zo a wani hadisin an wuce da wata jana'iza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sallam ce da jana'iza guda biyu ya ce mustarihun wa mustarahun min mai samun hutu da wanda ake samun hutu daga gare shi shi ne ya yi bayani da sahabbai suka tambaye shi ya yi bayani shi wannan wanda ya ce mai samun hutu bawan Allah ne salihu wanda mutuwa hutu ce a gare shi ya huta da zaman gidan duniya domin ga wanda zai shiga ni'imar Allah da rahamar Allah mutuwa hutu ce a gare shi tunda tun a rayuwar kabari zai rinka samun kanshin aljanna da iskar aljanna saboda haka mutuwa hutu ce a gare shi mustarahun minhu kuwa shine sajiri wanda dukkan dabbobi suke cewa Allah ka nisanta aka hutar da mu daga gare shi ka hutar da mu daga gare shi to sakamakon barna kenan a bayan kasa kuma Allah cikin rahamarsa baya yin sakamako akan dukkan barnar da ake yi bal ba'd alladhi amilu to Allah yace yana yi yana yi ma mutane wato yana dandana ma mutane sashen abin da suka aikata la'allahum yarji'un ko sa dawo wato har yanzu dai na sani har yanzu na sani kamar bawa ne da ya gudu daga sayyadinsa idan ya dawo sayyadin sai ya karɓe shi to nan ma sai Allah ce la'allahum yarji'un dan su dawo domin shi Allah tawwabu ne ne karɓar tuba ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi Allah ya fi farin ciki da tuban bawansa fiye da ɗayan ku yana da taguwarsa wanda a kanta akwai abincinsa da abin shansa sai ya kwanta a ƙarƙashin wata inuwa yana sannan yana cikin sahara wanda babu wani wanda yake ya tsari a wajen babu wani makhluki a cikinta sai ya samu bishiya ya kwanta yake shimbiɗa yana bacci sai ya farka sai ga shi taguwarsa ba ta nan ta tafi ya neme sa ya rasa da abincinsa da abin shansa duk yana kai bai san kuma inda zai same ta ba yana cikin wannan ishi ya ishe shi da yunwa sai ya sake komawa gindin wannan bishiyar ya sake kwanciya yana bacci in ma mutuwar ce ta zo ta same shi a cikin bacci yana farkawa sai ya ga ga taguwar sanan ta zo ta tsaya a gaban ta dawo to Allah farin Allah murnarsa da tuban bawansa ya fi murnar wannan saboda haka Allah so yake mu dawo gare shi kamar bawan da kamar dabbar mutum da ta bata da ta gudu ta dawo to shi yasa Allah yake ɗanɗana mana waɗannan azabu waɗannan musibu irin wannan barna don koma dawo waɗansu daga cikin malamai sun fassara alfasad da cewa shine shirka wato shirka ta bayyana a bayan ƙasa wato sanadiyar barna da take faruwa a bayan ƙasa shirka to kuma ba mamaki saboda cikin ayyukan da bani adam suke tsoruwarta suke aikata ma kansu ba mu aiki kamar shirka da Allah domin shine babban zalunci abin da yake za ka yi ma Allah ka hana Allah ka je kai ma wani Allah ko kuma kai ma Allah tare da wani to sannan Allah madaukakin sarki yace qul siru fil ard ka ce musu ku yi tafiya a ban kasa ce ne musu ku yi tafiya a cikin kasa fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl ku duba ku ga yaya karshen waɗanda suke a gabani ya kasance wato domin ku shaida ku ga gaskiyar wannan abin da Allah ya faɗa na zaharar fasadu fil barri wal bahr bima kasabat na ku duba ku gani waɗanda suka gabata samudawa da adawa ku duba ku ga yadda Allah ya halaka su ga gida ga gida ga ginin sunan ga gidajen sunan a bayyane kuma kun sani riwaya ta zo muku kuma wahayi ya tabbatar muku kan cewa sun yi sun bauta sun rinka shirka da Allah sun karyata manzon Allah da aka turo musu saboda haka gashi nan Allah ya halaka su amma ya bar garuruwan su dan su zaman to shaida cewa an yi waɗansu mutane a nan ga irin abin da suka gina ga irin abin da suka yi amma ga irin barnar da suka yi a bayan ƙasa barna ta zo ta same su Allah ya ɗanɗana musu sashen abin da suka yi saboda haka kuma ku duba ku gani ku ga yaya akibar daga akibar waɗancan ku ji tsoron abin da zai same ku in ba ku bar shirka da karyata manzon Allah ba Allah ya ce dangane da su waɗannan ya ce kana aktaruhum mushriki mafiya yawan su mushrikai ne mafiya yawan mutane shirka suke yi a bayan kasa wato kamar yadda kuke shirka su ma haka suka kasance suna yin shirka to shirka mai ta mai ta tsina na musu barna ta bayyana a gidajensu a garuruwansu amma tekun da suke shiga saboda abin da suke aikatawa na shirka don haka shirka ba za ta kai su da ko ina ba Allah ta'ala ya ce a wani waje Allah ta'ala ya ce a cikin suratul naml fatilka buyutuhum hawiyatan bima kasabu ga gidajen su nan wofantattu saboda abin da suka aikata babu kowa a ciki waɗanda duk Allah ya halakar da su to tafiya a bayan kasa tana sa mutum ya gane wannan wannan ya nuna cewa mutum ya yi tafiya a bayan ƙasa da irin wannan niyya wato tafiya ce wanda take za ka kawo masa alkhairi tafiya da irin wannan niyya tafiya ce ta ibada tafiya ce ta ibada don idan ya yi nazari ya yi tunani ya yi bincike ya yi lura ya yi izina wannan zai ƙara masa imani to sai Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fa aqim wajhaka lid-din lid-din qayyim to dan haka wato saboda a saboda wannan narko da aka yi ma masu karyata annabawa masu karyata annabawa da kuma wannan tabbatarwa da aka yi na bukulani na karyata addinin shirka da cewa babu abin da yake haifarwa in ban da barna a bayan kasa to kai ya rasulallah ka tsayar da fuskarka akan addini kake addini shi shine inda can Allah ta'ala yake faqim wajhaka lid dini hanifa nan kuma sai aka ce aka ce zalika dinul qayyim a can to nan sai aka ce wannan addini da tokar ni kake to ka tsayar da fuskarka a kansa ba a sake ta fitra ba saboda an riga an faɗe ta a can sai dai aka sake akka da aka sake karfafa wancan umarni cewa yayin da batan shirka ya bayyana a gare ka da kuma barnar da ke zuwa tare da shirka to kai ka kai da fuskarka akan addini ni kake zalika min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah tun kafin rana ta zo wanda babu mai ijewa a gare daga Allah wato babu mai hana zuwan babu mai hana Allah tashin alkiyama babu wanda yake hana Allah tashin alkiyama kamar yadda babu wanda yake ya hana Allah ɗaukar rai ya yayin da rai ya zo mutuwa kana ganin mutum yana wa antum hina idin tanzuru wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinina tarji'unaha in kuntum sadiqin tana gani in ku in mutuwa ta zo haka nan za ka a ce a kirawo su a kira likitoci haka za su yi gabaki ɗaya su kewaye su gaba yadda za su sai dai su jira fitar to wannan idan mutuwa haka take to haka ma ranar alkiyama take yawmun la maradda lahu min Allah babu mai ije ta daga Allah babu mai ce ma Allah karfe tashin alkiyama to kai ka tsayar da fuskar ka tun kafin wannan rana ta zo wannan rana Allah ta'ala ya ce yawma idin yasaddaun a wannan rana kike darewa a wannan rana kike darewa jama'a biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir jama'a ɗaya tana cikin aljanna jama'a ɗaya tana cikin wuta kamar yadda ya gabata muka ce wai cikin tafsirin ayar wa yau yawma taqumu sa'atu izin ya yatafarraqun rabuwar kawai akan muni akan imani ne da kafirci ba rabuwa za a yi a ƙasa ƙasa ko gari gari kuna ganin irin irin rabuwar da ake lokacin lokacin wasan olympics ko ko lokacin wasan ƙwallon kafa yadda za a zo a yi fare kowane ƙasa da tutarsu su zo suna wucewa ko kowane tim da tim ɗin tutar ƙasar to ranar alkiyama darewa za a yi jama'a biyu ce kawai muminai da kafirai sai dai su kansu kafiran to jama'a ce salo salo hmm? a wasiƙan ladina kafaro ila jahannama zumara ai jama'a jama'a kowace jama'a da irin fitsararsu da irin kafircinsu da irin jagoransu na kafirci haka za su yi amma dai darewar da za a yi biyu darewa ce tsakanin muminai da kafirai a cikin wannan ayar akwai nuna cewa yayin da barna ta bayyana a bayan ƙasa mafita fatsin wajen haka addinin kayyum ta tsayar da kanka ta tsayar da fuskarka akan addini ba cutar ma'ana abin da zai tsayar da kai daga barnar da ke bayyana a bayan ƙasa saboda haka ƙasashen musulmi yayin da ake ta tashin hankalin wato ɗumamar yanayi da irin abin da canzawar yanayi yake faruwa su tuna da wannan ayar فاطم وجهك للدين القيم wannan ayar ta zo bayan zaharar da fil barri wal bahr majani da kuma isma da kariya da aminta daga wannan barnar mu tsayar da kanmu akan addinin gaskiya tsayar da kanmu akan addinin gaskiya shine zai sa wannan barnar da muke yi mu basharata na yin abin da bai dace ba shari'a ba za ta bar mu yi ba haka zalika barnar da take zuwa jaza'an wifaqa daga Allah sakamako akan abin da muka yi da yake ɗanɗana mana sashen abin da muka yi to Allah maɗaukakin sarki zai ije mana wannan barna sai ya dawo mana da wannan albarkar samu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin sama'i wal da waɗanda suka yi mutanen alkaryatu sun yi imani sun ji tsoron Allah wallahi da mun buɗe musu albarkatu Allah sai ya ce albarkatu saɓanin waɗanda ko suka karyata manzanni manzanni yace falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay da suka bar abin da ake musu wa'azi da shi sai muka bude musu kofar komai wannan kofar komai da aka bude sai mutane suka dauka kan cewa wannan wato yalwa ce ta zo daga Allah ba san kuma halakar ce ba kamar yanzu ne yanda Allah ya bude komai hanyoyin arziki suka daɗa ƙara buɗuwa amma a cikin arzikin nan a ciki muke halakar da kanmu yanzu jiya jiya na ji mutum wajen guda dubu sun ce binciken da ake yi akan artificial intelligence mashin wanda suke tunani kamar ɗan adam da ake ta yi lallai a dakatar da shi saboda wannan abin abin da zai kai zai kai mai zuwa ga halaka zai halakar da bani adam baki daya abin da suke faɗa kenan jiya sun rubuta takarda jiya tafrir din al jazeera hadda hadda wannan hadda wannan sai daga cikin shahararrun kafirai wanda yake inkarin tashin alkiyama Elon Musk hadda shi a cikin wanda suka rubuta takardar to shine fatahana alaihim abwaba kulli shay Allah ya buɗe musu kofar komai gashi nan Allah ya ba ku ga yadda za ku yi da kanku to idan muka muka ji tsoron Allah muka kama to abinda Allah zai buɗe mana albarkatu ne ita albarka babu da na sani a cikinta babu abinci a cikin albarka sai dai ni'ima kawai babu ni'ima to sannan Allah ta'ala ya kare mana wa'azi yace man kafara fa alayhi kufru wanda duk ya kafirta sakamakon kafircinsa wato yana kansa shine wuta shi zai je ya shiga saboda haka ba wanda zai ce kamar yadda shi Elon Musk yake cewa da aka kira shi wayyan musulunta yace idan dai azaba ce ai ba ni kadai za a yi ba na yadda in kasance cikin waɗanda suke cikin azaba to bai san azabar duniya bai san azabar lahira ba hmm. azabar lahira ko kai hakuri islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun a wannan rana in ji Allah kamar wato Allah yana cewa irin waɗannan kafiran Allah ya san da su ya san za su faɗi wannan ba zai amfane ku ba a wannan rana cewa yau kun yi tarayya cikin azaba babu zancen mutuwar yawa kaka a cikin azabar Allah dan ganin wai ganin wani yana cikin azaba wai har ka ce ah, to an yi tawa da sauki ina babu wannan ba azabar Allah abinda fa Allah sai yake yi shi ne dan ka azabtu in Allah yake ka azabtu sai ka azabtu saboda haka sai Allah ya mana wannan wa'azi man kafar fa alaihi wanda duk ya kafirta kafircin sa ukubar kafircin sa akan sa take wa man amila salihah wanda kuma duk ya aikata kyawawan kyakkyawan aiki fali anfus fali anfusihim yamhazun ga kawukansu suke yin shimfiɗa suna shimfiɗa ma kawukansu ne kun ga yadda aka faɗi kyakkyawan aiki akan matsayin shimfiɗa shimfiɗa ne gare ka a cikin kabari kai tun a nan duniya kyakkyawan aiki shimfiɗa ne a gare ka don zai hutar da kai sallan nan ni'ima ce za ta hutar da kai daga tashin hankalin rayuwar duniya sallan nan za ta ba ka kamaniya imanin nan zai kare ka daga shaitanu da iblisai da yan dabo da ma a a a a da da malaman ƙarya da 'yan tsubu da wanda za su sanya ka ka je ka je ka halakar da kanka daga baya ka zo kana nadama saboda haka kyakkyawan aiki shimfiɗa ne ballantana kuma a cikin kabari yadda kyakkyawan aikin ka zai zama to ne abokin zamanka da lokacin tashin alkiyamarka wanda rikon amanarka da kyawawan ayyukanka su ne za su tsare ka a cikin sirafi daga faɗawa cikin halaka sannan kuma in ka shiga cikin aljanna da kyakkyawan ayyukanka shi zai shi zai yi shi zai kai shi zai tantance irin matsayin da za a kai ita zai shiga aljanna da rahmar Allah ce amma in ka shiga matsayin da za a baka irin gwargwadon ayyukan da ka aikata sannan Allah ya ce li yajziyal ladina amanu wa amilus salihati min fadli wato Allah domin zai saka ma waɗanda wato suka suka imani suka aikata kyawawan ayyuka daga falalarsa wato tafaddulan ne ba cancanta ba ce tafaddulan ne falala ce Allah yake saboda daga abinda ma ba kai ba Allah zai baka sakamako abinda ma ba kai ba Allah zai baka sakamako tunda in kai ba daidai wa daidai zai baka ba sai ya rubanya maka in kai daya sai ya rubanya maka akalla abin da zai rubanya maka goma har zuwa ɗari ina ma sha Allah innahu la yuhibbul kafirin lalle shi Allah baya son kafirai Allah baya son kafirai saboda butulcinsu domin duk wanda yake kafirci to ainihin shine butulu shi ko butulu mai yin butulci to babu wanda wato ba a san mu'amala da shi irin wanda yake butulu hatta a cikin kafirci wato in suka ce masa wannan mutumin ne an ingrate mm, ungrateful wato butulu baya godiya to sun san cewa nan ba wanda za yi mu'amala da shi ba shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yashkurullah man la yashkurun nas wanda baya gode ma mutane to baya gode ma Allah to ballantana mutumin da har ya tabbata cewa shi sifarsa rashin godiya ga Allah domin shine sifar kafiri sifar kafiri rashin godiya ga Allah don babu wanda ya masa ni'ima irin Allah to idan yayi inkarin ni'imar Allah ya ce shi wannan abin da ya same shi na ni'ima da iyawarsa ne da iliminsa ne da gwanintarsa ne da sa'arsa ce to wannan hakika shi ne wanda ya mutunce ma Allah to hakika kowa ma zai mutunce masa domin akasin daidai yake kamar yadda wanda baya godiyar Allah baya gode ma Allah to wanda baya gode ma Allah ba zai taɓa gode wa mutane ba shine ma ya fi cancanta ya zama to bai gode ma mutane ba to Allah ku baya son wanda kike kafirai marasa godiya ga Allah kuma shi kafirci yayin da Allah ya ce baya son kafirai bi ma'ana wato baya wato zai musu ukuba wato ukuba Allah yake musu don haka abin da yake ije ukubar Allah a bayan kasa, imanin masu imani domin Allah ba ya son kafirai saboda haka albarkar da muke samu a ƙasa irin wannan ta Najeriya hmm, da muke haɗa da musulmi da kafirai imanin masu imani shi ne yake ije mana hukumar Allah amma da za mu wofantar da da za mu wofantar da Allah Allah ya kiyashe mu Allah ya mana sutura to hukuma haka za ta zo buɗe a kanmu saboda haka mu ci gaba da riƙe Allah mu ci gaba da a rike imanin da Allah da imanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shimfiɗa muke musamman shimfiɗa ce tun a nan duniya kuma haka za mu je mu samu wannan shimfiɗa a cikin kaburburan haka kuma za mu samu shimfiɗa bayan tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya ba mu rabo Allah ya shigar da mu cikin rahamarsa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk